biyu waɗannan uslubin malamai suka ce yana nuna wato Allah matsayin Allah da manzan Allah yana gasgata nubuwar manzan Allah mm. da duk Qur'ani yabo ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam mm. sai waɗanda suke so su shakko cikin Alƙur'ani su ce ah, to ya aka yi duk ya zo da abubuwan da duk ya ban shi ne mm. sai a nuna maka ƙur'anin ma akwai Allah mm. wanda Allah yana yi a matsayinsa na rabbu a matsayinsa na Allah yana magana da bawansa mm. to zaka ji magana irin na bawa da mahaliccinsa mm. na mahalicci da bawansa saboda a kore idan idan mahaliccinsa eh. zai yi magana da shi da shi a matsayin to kai mahaliccinsa ne ka gani in mahaliccinsa ya ce masa basharun mislukum ko ba haka ba mm. kaga ai kai ba mahaliccinsa bane gaskiya kuma ma wato akwai wata latifa mm. wanda da yawa ma a Allah ba su ba su bambanci mm, latifan da ba su bambancewa ko kuma abu ne wanda yake da zurfi kamar na ga ah, Doktor. Muhammad Al'alawi eh, ya kawo cikin wani littafin Sakul Hazihi Sabila magana akan bashariyan nan da suke itimadi da mm, ita mm. akan kul inna ma ana basharun mm. mislukum sai suna ce ai manzon Allah sallallahu alaihi mutum ne kamar sauran mutane sai yake kawo bambancin al'insanu da al-kaba mutum sabila da mutum sai da ya zama al'insan sannan ya zama bashar sai al'insa insan halata al-insani ciki mai tarin yawa sakamakon wato wani babban fiska da na san yanzu kowa da kowa yana kallon fiskan a daidai wannan lokaci ma'ana maulana Dr. imam hamza a sudani babban malamin nan wanda yake zaria jihar kaduna ɗaya ne daga cikin wato gwarazan matasan malamai wanda allah ubangiji ya tara masa baiwa mai tarin yawa wajen ilimi wato a turas ɗinsa abin da ya shafi tushe na ilimomi da kuma wato shi kansa ma a ɓangaren akademi babban malami ne domin ɗaya ne daga cikin lakcarori a nan university na nasarawa wanda alhamdulillah ya ziyarce ni a gidana a nan jihar bauchi sai na so ‘yan uwa su amfana da wasu gwalagwalan kalmomi daga bakinsa wanda na san insha Allahu idan ya buɗe baki ya fara magana wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira za mu samu abubuwa da dama wanda zai amfanar da mu a ilimance wanda malam na san a duk lokacin da zai yi magana wato suna da charges na fahimtar menene yake damun al'umman musulmi a wannan lokaci da muke ciki da wannan zamani da muke ciki to amma zan roƙi malam da a daidai wannan lokaci muna fama da makhatir na wato taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yanda aka mayar da taɓa janabin manzon Allah wani abu na malhat wanda kawai kowa zai iya tofa albarkacin bakinsa ya yi magana a janabi mafi tsarki to ina ina roƙon malam ya ja hankali ya faɗa mana kiman janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda al'umma ya kamata su fahimci haɗarin taɓa janabin manzon Allah da kuma yadda al'umma da su ɗinke waɗannan baraka wanda yake cikin al'umman musulmi wanda ya fi kowanne bakin ciki shine a mayar da shaksiyan manzon Allah ita ce maudu'in tattaunawa ga gama gari da kowa da kowa ah, saboda haka maulana ah, lallai ni ma kaina <laughs> ina cike da wato marari da na ji kalmominku sabila da ta'arrabtu alaikum min zaman kuma na san irin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 amma a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to duk da sayyidina maulana al'imam junaid Allah ya kara masa lafiya ya ja mana kwanansa cikin hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce nasiha ce to kuma ni almajiri nasiha ta a duk da Ah, Allah ibnu Ata'illah Iskandari ya ce tu sahla wal mishkilu ƙabula nasiha sauƙi ne da ita amma mishkilar shine karɓanta hatta ga wanda ma yi nasiha ban nasihohi masu kyau da kuma ba mu ikon aiki da su don alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam 'yan uwa wato da ba din fitra ba wato mutane musulmai an fara tayar da su daga fitran da Allah subhanahu ta'ala ya musulmi a kai ba maudu'i ba ne zai zama a wajen musulmi wai a faɗa masa girma ko haɗarin taɓa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran kaga musulmi ya tashi a wannan to ka sani cewa ya koma yana tunanin cewa wai har akwai wata gangani ko akwai wani cece kuce ko akwai wani maganar da yake tunanin a faɗa masa na haɗarin janabin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumi ya tashi daga fitra na musulunci ko ya karkace daga fitra na musulunci domin mene ɗan uwa annabin nan namu sallallahu alaihi wasallama a ɗungurungun ɗin shi shine addini a ɗungurungun ɗin shi shi ne musulunci a ɗungurungun ɗinsa shi ne alƙur'ani a ɗungurungun ɗinsa shi ne wato ajiyan Allah ƙwara ɗai tilo a doron ƙasa wanda Allah subhanahu ta'ala ya zama mazhar min mazahirihi to idan wannan shi ne mazhar min mazahir Allah tabaraka wa ta'ala ko min mazahir dinihi ko mazhar min mazahiri rububiyyatihi wa uluhiyyatihi to ya kamata kowane mutum musulmi ya kalli irin koyarwan da alkur'ani ya yi masa na yaya ne ne darajar nan na annabi nan sallallahu alaihi wasallam in ka duba a cikin suratul ahzabi Allah na nuna mana hadari na taba janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko na rashin ladabi ko kuma na yin wani abu ko mun kankantansa ko da ko abin nan da kyakkyawan niyya ne sahabban annabi ne za su shigo gidansa su ci abinci a ce la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'anisin li hadithin inna dhalika kana yu'zi an fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqqi wannan ayar idan ka lura Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana sahabbai za su zo cikin nishadi cikin daɗin rai suna walwala su shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ci abinci su tashi su gama cin abincinsu cikin walwala su tashi za su fita su ɗan kama ɗan fira cikin walwala da nishaɗi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan walwalan da nishaɗin ya ɗan saka wani abu na ɗan rashin jin daɗi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama izaya wannan abin sun yi shi cikin walwala cikin nishaɗi cikin jin daɗi Allah ne ma ya ce su shiga in sun shiga su ci abinci kuma babu laifi akan haka amma saboda sun ɗan yi hira wannan hiran ya saka wani abu a cikin wato zuciyar annabi salama. bai ɗan ji daɗin zaman hirar ba sai Allah son ta'ala ce inna zalika kana yu'zin nabiyya wa yastahi minkum wallahu la yastahi min al wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin Allah sun ta'ala sai ya ce to daga yau sai yau wannan hiran a bari inna zalika kana yu'zin nabiyya wannan hiran kawai an ce kuma ka duba innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal hmm. akhirah hira suke cikin jin daɗi da raha sun ji daɗi cin abincin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce santine na bayan cin abinci in abincin gidan malam ma an ci santi ko na gidan <laughs> mai a to ina na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wannan zaman hiran wannan santin bayan ci da ake a ɗan tadi inna zalika kana yu'zin a fa yastahyi minkum ku daina fa wannan magana don yana cutar da manzon Allah sallama yana kunya ya faɗa muku to sai Allah subhanahu ta'ala in ka ɗauki wancan hayin nan ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fi duniya wal akhira sai ka ce kai hiran nan kawai idan mutum da zai dage ya ci gaba da yin shi bayan saukan wannan ayan ya shiga cikin wancan hukuncin la'anahumullahu fi duniya wal ce. saboda haka yan uwa ashe annabi hadaran nashi ba wai hadara ce ta wasa ba hadara ce wanda Allah subhanahu ta'ala yake son a yi gaya ta ladabi shi yasa sahabbai suke nuna mana yadda ake ladabi a janabinsa sallallahu alaihi wasallam ɗayan su wanda ma an ce babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai a ce masa kai da annabi waye babba ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam akbaru minni lakin wulidtu qablahu bi sanatayn Allah ko qabla wuladatihi bi sanatayn wato wannan yana babin al'adab wanda shi kai shi magana ladabi janabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai su ce a manzon Allah ya girme ni ya fi ni girma hmm. amma dai haihuwa na ya kasance kafin haihuwansa da shekara biyu ka duba ka ga yadda ke ladabi mm. abun zai faɗe shi gaskiya ne yare ya yarda a faɗa kuma babu cin mutunci ba zarafi amma shi bai yarda ba shi yasa magabatanmu in suka zo suna suna suna suna fassara hadisai in kana ji sai ka ce ah, to wannan me yasa suke kauce ma gundarin da muke mm. yara sai mu ji suna cewa kan nabi sallallahu ta hata shajar sai ce ya kasance a gefen wata bishiya na gefensa ba za su ce ba za su ce kamar yadda za su ce wato Musa yana ƙarƙashin bishiya a'a sai dai su ce ah, <laughs> bishiyan ne yake gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tazallalu bi zilliha eh. sai su ce ah, a yana yana yana yana gefen inuwan na gefensa ko eh. kuma ita bishiyar ma tana tana inuwa a gefen manzon Allah sallama wani ma sai ya ce maka yana ba ta inuwa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka manzon Allah yana wata wata bishiya yana ba inuwar inuwa yana mm. ba bishiyar bishiyar inuwar eh. maimakon a ce akasin haka ko wani mm. abu wannan yana nuna maka ladabi yanda magabatanmu in suna fassara abubuwa a cikin wannan ba za su taɓa cewa wani abu wai fauka su fassara shi da birbishi ba in dai manzan Allah ne sallallahu mm. alaihi wa sallama ire-iren waɗannan abubuwan ko girma su ce a kaza girman a'a sai dai a ce ne ya girma wani abu kaza ya fi kaza girma amma ba zai yiwu su gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan ba hatta hannu manzan Allah sallama in suna magana sai su ce hannun sa da ɗayan daman mm. sai kaga cewa wato ba za su ce hannun dama da hagu na ba saboda suna ganin hagu kalma ce da ke akwai wani nau'i na ƙasƙanci a tare da ita hmm. saboda da yare in aka ce hagu hmm. to ana nuna abubuwan ba dai kimarsa da darajarsa ba kaman hmm. daman ba to saboda haka ba za su jingina wani abu da ke da alamar nau'i na tawaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yare ya ba su dama to wannan fa shine abin da suke koya mana saboda dukkanin wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kawai annabi ya canza masa ce sunan kawai ne ce wani ce a wani da yake kwar eh, ya rasulullahi haka ne kawai kaman ya abin da ya manta <laughs> sunan annabi take bayan ya shekara saboda da 40 ana kiran shi da wannan suna hmm. amma a rana ɗaya aka ce mishi sunan sunan kawai ya faɗa sai aka ce a wani ce kwar ya kai kaman an tuna masa da wani abin da ya manta hmm. to haka sahabbai suke da sallamawa suke da ladabi a gabansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mai za su yi ko ƙur'ani za su karanta za su karanta shi ne cikin ladabi a janabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan duka za ka same su kuma abu ne wanda ya tabbata har magabata da suka biyo bayan wannan in ka duba imamu malik lokacin da aka tambaye shi nan za mu kalla ko za mu fuskanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana eh, alqibla ne za mu kalla eh za mu yi addu'a a mm. rauda ko ko mm. za mu ji ne ce a'a ai za ku fuskanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don shine wasilar al'umma gaba ɗaya halittar Allah shine wasilar ta zuwa ga Allah to hmm. ba za a juya mata baya ba ɗaya daga hmm. cikin shi ne mu Allah ya ƙara masa rahma aka ce an tambaye shi an wa irin wannan tambayin. alƙibla za a fuskanta ko ko za a fuskanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutane na ta sa musu wasi da abin nan sai ya ce a'a ai ita ma kanta alƙiblan manzon Allah ne alƙiblanta ita kanta tana da alƙibla to sayyidina rasulullahi da alƙiblanta saboda haka kalli alƙiblan alƙibla da za a buɗe maka kaga ita kanta kal alƙibla ina take fuskanta hmm. za ta nuna maka manzan Allah take fuskanta sallallahu alaihi wa sallam hmm. saboda ka ɗan uwa dole ne mu sani Allah bai buƙatan sallah bai buƙatan azumi bai buƙatan zakkamu bai buƙatan duk wani ibada namu suna amfanan mu ne amma ba za su taɓa amfanin mu mutukan muna da wani gani gani ko wani tawaya cikin hali ko aiki ko zance a janabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ayoyi da yawa ga yanin an ta haɓata a amalukum wa antum la tash'urun ba aiki ne irin nawa da naka da na sauran al'umman wannan zamanin ba aiki ne na sayyidina abubakar da aiki ne na sayyidina umar wannan ayin ta sauka a kan shi hmm. inda aiki ne na sauran mutane gama gari aiki na sayyidina umar sayyidina abubakar sayyidina abubakar ɗin da ya yarda ya mutu saboda kare tashi manzan Allah daga bacci mutuwa shi ya mutu ya bar duniya ya fi masa tsanani da ya tashi ya fi mai sauki da ya tashi manzan Allah sallallahu salama daga bacci ma'ana a kisan nan na na garo hira garo sau garo sau afwan mm. eh garo sau da za a yi hijira ya zauna maciji na saransa amma shi ba zai iya motsa cinyan nan ba in ya motsa cinyan nan kadai abin da zai faru sayyidina rasulullahi ne zai farka daga bacci gara ya mutu gara ya mutu da ya tasarrufin da zai tashi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ya farka ya tashi ya ganshi kawai ya fahimta ba sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke wato taba martaban manzon Allah mm. sallallahu alaihi wasallam kuma suna dogaro da wasu nusus mm. ina ganin abu biyu yakan ja zuciyarsu zuwa ga wannan na farko akwai rashin sanin Allah mm. kuma akwai rashin sanin shi kansa manzon Allah sallallahu saboda sukan zo ne su dogara da ayoyi wanda Allah da kansa ne yake magana da manzon Allah sallallahu to sai suna wato daukan cewa mm. wannan yaran mm. shine yaran ganin da su da su yi wa manzon Allah wallahi kuma duk da cewa mm. shi Allah Ubangiji ina magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganarsa da manzon Allah girmamawa girmamawa babu mu'ataba babu idan ka ga wani abu mai kama da mu'ataba to ana inzari ne mm. ma al'umman manzan Allah ta kan manzan Allah sallallahu sabila da idan za a yi magana da al'umma sai a yi magana da shugaban su mm, gaba daya bahaushe ma yana cewa yankan eh, uwa ya ishi ɗan idan an zo misali kaman wannan hadisin na mm. imamu malik wannan hadisin kai nana na fatima alaihi salatu wassalam wanda manzon Allah yake ce ya faɗi mata binta muhammadin ko yake fatima yar muhammad ki roƙe ni Mm. abinda kike so na duniya mm. da abinda nake da shi wanda zan iya baki na baki mm. ko ko wani ruwayan da a ce Fatima za ta yi sata da dan yanke hannunta kaga wannan ai mustahil an kore ga zuri'an manzan Allah irin wannan eh. kaba'ir din ya fada inda ma yuridu Allah li an kuma rijsa ahlal bait amma sai aka saka na na Fatima Muzat mm. saboda ita sayyidatun nisa'i ne shugaban mata ne mm. to magana akan ta zai maidu zuwa ga sauran mata ma'ana duk wanda ba ita ba ya mm. zama ballantana to kaga to in suka zo sai suna dogara da misali ayoyin da Allah ya yi magana da manzon Allah kul inna ma ana basharun mislukum mm. sai su ce to ai mutum ne mm. ai gashi ma Allah ne ya faɗa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil sai ce to ai gashi nan mm. an ce shi ma inda zai yi ƙarin wani abu ko ba haka ba da za a hukunta shi ko ko wajadaka ballan fahada ko ko su sallallahu alaihi wasallama suna nuna girmansa wato wani abu ne mahdud ko ko su dogara da akan maka faddal na ba'd an-nabiyina ala ba'dhin wa dawo da zabura mm. to waɗannan abubuwan duka kaga su ne to abinda nake so in ce a takaice su waɗannan ayoyi kaga da waɗannan hadisai mm. da yawa suna nuna kamar yadda kai magana maulana akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana so ya fito wa al'umma da wani abu kamar sa ce ya ayyuhan nabiyu mm. to da za a ce iza dallaqatani ne Mm. sai aka ce iza dallaqtumun nisaa mm. kaga kiran na manzon Allah ne mm. amma fuskantar da maganin ga al'umman sai ya ayyuhan nabiyyu iza dallaqtumun nisaa fatsaliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda a idan sai ce ya ayyuhan nabiyyu iza dallaqtan nisaa fatsaliquhunna liiddatihinna wa asi al'iddata sai aka ce mun shi aka zo da shi to irin waɗannan za a faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi ne jagoran al'umman gaba ɗaya mm. sai a saki bayani da farko A kan da lamirinsa don shi Allah da manzan Allah yake magana gaba ɗaya a Qur'ani mm. la in ashrakta la yahbatanna amaluka mm. ai la in ummuka ummatuka la la a to saboda haka wannan ɗaya kenan na biyu waɗannan uslubin malamai suka ce yana nuna wato Allah matsayin Allah da manzan Allah yana gasgata nubuwar manzan Allah ne. Mm. da duk ƙur'ani yabo ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam mm. sai waɗanda suke so su shakko cikin Alƙur'ani su ce a ah, to ya aka yi duk ya zo da abubuwan da duk ya ban shi ne mm. sai a nuna maka ƙur'anin ma akwai Allah wanda Allah yana yi a matsayinsa na Rabbu a matsayin shi na Allah yana magana da bawansa to zaka ji magana irin na bawa da mahaliccinsa mm. na mahalicci da bawansa mm. saboda a kore idan mahaliccinsa <laughs> eh. zai yi magana da shi da shi a matsayin to kai mahaliccinsa ne ka gani in mahaliccinsa ya ce masa basharun mislukum ko eh. ba haka ba mm. kaga ai kai ba mahaliccinsa bane ne. kuma ma wato akwai wata latifa wanda da yawa ma a karamakallahu ba su ba su bambanci latifan da ba su bambancewa ko kuma abu ne wanda yake da zurfi kamar na ga دكتور Muhammad al'alawi ya kawo cikin wani littafin Sakul Hazihi Sabila magana akan bashariyan nan da suke itimadi da mm, ita mm. akan kul inna ma ana basharun mm. mislukum sai suna ce ai manzon Allah sallallahu sallama mutum ne kamar sauran mutane sai yake kawo bambancin al'insanu da albarka ba mutum sabila da mutum sai da ya zama al'insan sannan ya zama bashar sai al-insan hal insani hinun min ad lam yakun shay'an maskura haka aka ce wato wannan ayan tana nuni zuwa ga zaman da annabi adam ya yi hmm. a marahil masu tsawo hmm. kafin ya zamo wato ya zama bashar mm. ya zauna a marahil masu tsawo shekaru da yawa mm. kafin a hura masa rai lokacin yana insa amma bayan an hura masarai. Mm. sai kuma ya zama bashar to aka ce wannan bashar din yana abbara ido ne wato yadda aka rakaba sura eh, mutum da sauransu to to kaga kaman waɗannan hakan nan ba su fahimci waɗannan ba gaskiya kuma ka san shi alqur'ani don saboda yanayin ma lokaci na'am yadda ka ɗauko wannan maganan kaga alƙur'ani yana so ya girmama ɗan adam ne shi ko da biyu a cikin bakara zaka ji an ce ya ayyuhan nasu ne innama ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum zaka ga nan wannan wani bahas ne mai girma wanda daban mai zurfi wanda Allah subhanahu wataala yake so ya nuna ya rabba ya girmama ɗan adam shi wannan da za mu lura da kyau in ka zauna za ka yi tahalilinsa tahalili da ƙi jiddan ka sa ilimi ka sa basira ka duba maganganu magabata ka haɗo nusus da suka yi magana za ka gane dukkanin ayoyin na alƙur'ani girmama lasu dan Allah ka tambayi mai maganar in ya fassara wannan abun a gundaren baƙaƙen laukuntu alamul gaiba da na san gaibu lastakhsartu min alkhairi da alkhairi na samu alkhairi da yawa wa ma masani so da so ko cuta ko wani abu mugunyin abu bai same ni ba to sai ka tambayi mai tambayan nan wani alkhairi ne ya rage manzon Allah bai same shi ba wani alkhairi ne cikin alkhairai gaba ɗaya da Allah ke ba wa bayi wanda ya yi togaciya Allah yau manzan Allah togaciyansa za ka samu babu wani alkhairi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi masa togaciyansa matukan alkhairin nan Allah na baiwa bayi to menene ma'anan law kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhairi ai ba wani alkhairin da baka samu ba ya rasulullahi to menene ma'anan lastakthartu min alkhairi wa ma massani su wani su'i ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ayoyi fa sayakfikahumullah eh, wallahu ya'simuka minan nas illa tansuruhu faqad nasarahu Allah da irin waɗannan to ashe mu ba mu zo bayani ne akan fillafin waɗannan ma'anonin ba yana da kyau masu son su yi magana a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ko su ɗauko irin waɗannan nusus ɗin su saka to su koma wajen malamai waɗanda suke masu rusuhi da ƙafa wato mai ƙarfi a cikin ilimi su nemi bayani ba su ɗauko kawai irin waɗannan surori ko waɗannan ayoyi kawai a bayanansu na zahiri su zo su yi abin nan ba duk in ka tambayi mutum kowane ne shi ka tambaye shi ka ce masa wai dan Allah wani alkhairi ne manzan Allah bai samu ba wani alkhairi ne Allah yau manzan Allah to gaciyansa za ka samu babu wannan alkhairi to amma kuma ya ce kullau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani su to shi ka yana bukata ka koma wajen malamai ka gane menene ma'anonin waɗannan ayoyi saboda inda akwai alkhairin da manzon Allah Allah ya rage bai shi ba to sai a ce wannan ayin a zahirin ta tamanin da ake nufi da shi yadda waɗannan mutane ke fasarawa kenan ko ko wata cutarwa ta sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake gani gashi nan to kaga sai ka hada ayoyin dan Qur'ani ya ce Allahu yasbuka minan nas Qur'ani ba a kissan handar wanda mafi yawancin malamai saboda ɗaya daga cikin ruwat kafir malamai sun rawaita hadisin amma hadisin da ya zo mawqufi daga sayyidina Ali shi wannan ya inganta malamai duk sun tabbatar da ingancinsa a matsayinsa na mawqufi wato maganar sayyidina ali ne ce salmanu minna ahlul bait akwai kuma ɗayan riwayar na kissa mai tsawo din nan shi ma da yazo na sayyidina Anas bin Malik da ya tambayi sayyidina Abubakar sayyidina Umar bila um, Jibrilu ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu mutane guda uku Allah na shauƙin haɗuwa da su to haka dai to a ƙarshen hadisin shi ma akwai Salmanu minna ahlul bait a cikin wannan hadith ruwayar bayan sayyidina ali ya koma ya tambayi sayyidina so to shi ma wannan akwai wasu malaman da suke ganin inganta to almuhim dai mutum ya zo ba ajami ya raku da manzon Allah ya ɗaukaka sallallahu alaihi wasallam har an ce masa ma minna ahlul baiti kai ku tattaran dabino ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya lallashe shi ya ce za a tafi da shi aljanna ya lallashe shi ya ce za a tafi da shi aljanna babu damuwa yayi hakuri yayi hakuri za a tafi da shi dutse ya so manzon Allah ya ce uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu min jibalil janna ma a wani ruwaya saboda haka yan uwa sai mun yi natsa kwarai da gaske kada mu bari irin waɗannan irin duwar watsin nan irin waɗannan busassun kututturan dabina su fi mu matsayi har a lahira wal iyazu billah dan duk mutumin da bai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi ya ga kadarinsa ba to wallahi sai wancan dutsen da wancan kututturan dabina ya fi shi matsayi ya fi shi daraja har a lahira a wajen Allah da maulana wato yan uwa kun ji wato yadda jawabai suke gudana kasalsabil yadda masu shiga zuciya masu kama zuciya da maraƙi mm. saboda haka alhamdulillah rabbil alamin abinda ake nema ga kowane musulmi ya yi iya gwargwadon ikonsa wajen girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sadaukar da rayuwansa wajen kare kiman annabi da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu cire eh, alhuzuzun nafsiyya hmm. ma'ana buri na rai a duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana koda ina da rigima da mutum to abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zan hmm. shigar da interest ina na manzon Allah dan na yi wani intisari a kansa na hmm. rabo wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana cikin rudi da yaudara irin na zuciya da hmm. kuma zamanin da muke ciki a yanzu haka muna fata muna burin Allah ubangiji ya saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ya cece mu kuma wato shehul islam ibrahim yana cewa alaika salatullahi summa salamuhu fa aishin biduni al fika mudayya'u Allah ya maka salati ya maka aminci ya rasulullahi hmm. duk rayuwar da ba a cuɗanya ta da son ka ba wannan rayuwa an tozarta ta ba a ba ta abin da take bukata ba annabi shine qutul hmm. arwah ma'ana ruhin da take so ta rayu to annabi shine abincin wannan ruhi hmm. din annabi shine gizaul qulub ah. abincin zuƙata. wanda idan zuciyanka na hmm. son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yahya bihi zai rayu da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. sannan annabi shine rahatul arwah ma'ana dukkanin rayuka tantashit ta ganta a da'ira da markaz na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka mun gode ma Allah waɗannan kalimatu da muka ji al'adiratun nayyara daga bakin maulana Sheikh Dr. Hamza wato sun kawatar da mu matuka Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma insha Allah da mu sake neman alfarmansa gobe mu sake wani zama ko mun takaituwansa mu sake jin wasu shawarce-shawarce da nasihu zuwa ga ɗaliban ilimi a dangane da yadda za su gina kansu ma'ana masar wajen neman ilimi da kuma yadda za su samu wato kyakkyawan saidi cikin neman ilimi mm. insha Allahu za mu roƙi malam mun samu lokacinsa kafin ya shige gobe insha Allahu za mu sake roƙonsa insha Allahu ya bamu wani dama a muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara san manzon Allah sallallahu alaihi sallama. Allah ubangiji kuma ya sa annabi Muhammadu ya cece mu ranar alkiyama yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata bi qalbin salim man atallaha bi kalbin salim shi ne wanda ya zo ma Allah yana son manzan Allah amma in ka zo ma Allah zuciyanka ba ta son manzon Allah to baka da amfani ko man ka ba yi da amfani ba abin da Allah yake so a gurin ka in dai ka zo da wani abu a wannan abun babu manzan Allah hmm. Allah ba ya son wannan abu Allah ubangiji ya saka mu cikin cetonsa Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala haqqi bil haqqi wujuda illa